أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah subhanahu wata'ala wanda ya ara mana rayuwa kuma ya sake da mu wannan majalisi na tafsir na alkur'ani mai girma a yau yammacin alhamis goma sha daya ga watan ramadan na dubu da da hudu arba'in bayan hijira Sha shida ga watan biyar dubu biyu da 5219 miladiyya نسأل الله خير هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بالله من شر ما فيها وشر ما بعدها إن شاء الله ذا متشقوا دقا إن مكي وكفي جيا سورة النساء آية ستين ترني كذا تمون آية ذا متشقوا على بركة الله تعالى ومشيئته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا بسم الله الرحمن الرحيم بنجي سبحانه وتعالى يتيقى بدا بياني شاو من يطيع الله دوان دا يبي الله والرسول كما يبي منزو نا الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تتبس waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima daga annabawa da siddiƙai manya-manyan almajiran annabawa ko sahabbansu wa shuhada'i da kuma shahidai wa salihina da sauran salihan bayi wa hasuna ula'ika rafiqa idan mutum ya tsinci kansa tare da waɗannan da aka ambata to ko shakka babu wato abokan tafiya kyan abokan tafiya ya kai inda ya kai a ce mutum yana tare da waɗannan a aljanna bi an yastamti'a fiha bi ru'yatihim wa ziyaratihim mutum ma ya ishe shi jin daɗi kurum a ce yana tozali da annabawan Allah da sahabbai manya-manya da kuma sauran salihan bayi a ce kullum za ka gansu za ka tattauna da su za ka zama tare da su Allah ce wannan ya isa ya zama kyakkyawan wato abokan zama ko kuma kyakkyawan abokan hira ko kyakkyawan abokan tafiya Ken ya isa ko a nan duniya idan aka ce kana tare da shugabawa ne ko Alhaji ne Attajiri ne ko wani babban mutum ne ya ishe ka alfahari a wajen abokai da aminai to ballantana manya-manyan bayan allah waɗanda suke daraja lamba ɗaya to sharaɗin zama tare da su shine biyayyar allah da biyayyar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi mutum ya tsinci kansa a cikin tawagar ire-iren waɗannan bayan Allah manya-manya wato matsayi ne wanda ba kowa ke samun haka ɗin ba zalikal fadlu min Allah wannan matsayi ko wannan daraja ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya tafaddalu biha ala manya ya sha ba wai saya ake koko saboda mutum ya isa ba kawai matsayi ne da kuma falala ta ubangiji ya daga darajar sai kai shi matsayin annabawa a ranar alkiyama kenan ba wai ya zama kunnan doki da annabawan ba a'a ya zama tare da su kamar da hadisi ya ce almar'u ma'aman ahab kowane mutum na tare da wanda yake kauna saboda haka wakafa billahi alima hakika allah ya isa ya zama cikakken masani bi sawabil akhirati Allah shine masani da irin gwaggwaban gidan lahira ay fasiqu bima akhbarakum bihi don haka ku gaskata abinda Allah ya labarta muku wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka hakikanin labari tamkar wanda yake kwararre masani akan al'amura walamma kanati surah وموضوعها الرئيسي هو إقامة العدل والقسط kasancewar jigon abinda wannan sura take koyarwa shine tabbatar da daidaito da kuma adalci baina afradil umma tsakanin daidaikun al'umma fa huwa la illa fi amnin wa salam adalci da daidaito ba za su tabbata ba ba tare da zaman lafiya ba fahuwa la yanalu illa bi isti'dadi harbin wasila shi ko zaman lafiya da kwanciyar hankali baya tabbata sai idan al'umma tana tsaye wato tana cikin shirin ko ta kwana ba wai ta zauna zaman kara zube a duk lokacin da kawo mata farmaki a ya galgala ta ba mala ya ce ba a samun cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali dole sai da tattali da tanadi da shiri da zama cikin kota kwana ida idadi harbin wasilah wato da shirya wa yaƙi ko da zai zo ko ko zama cikin kota kwana ko da 'yan ta'adda za su zo wannan shine zai samar da himaya kariya da kuma tabbatar da adalci shi yasa Allah ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani khudhu hidrakum min aduwikum ai ihtarizu minhu wa tayqadhu lahu ubangiji yake cewa ya ku masu imani ku zama cikin shirin ko ta kwana kuma ku shiga taitayinku dangane da makiyanku a duk lokacin da suka ce kule za ku iya ce musu cas a shirye kuke wata ya lahu kuma ku zama a farke dangane da abokan gaba famfiru thubatin ai in hadu ila qitalihim thubatin mutafarriqina sariyatan da ukhra a infiru jami'an mujtami'in ko dai ku fafare su ku yaƙe su subatin tawaga tawaga shine sariya ba'da sariya a winfuru jami'an ko kuwa gaba daya a ɗunguma a danna a yi musu ɗiban karan mahaukaciya a ya galgala su a fafare su kamar yadda aka sani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa iddu lahum mastata'tum min kowa wa min ribatul khayr wato ku shirya wa kafarai magauta makiya abinda duk za ku iya shiri na ƙarfi da tattali da tanadi yadda Allah ya bada umarnin ai sallah haka ya bada umarnin al'ummar musulmi ta zama cikin shirin ko ta kwana da kuma shirya wa yaƙi ko da Allah zai kawo shi amma abin takaici al'ummar musulmi a yau kusan fiye da kashi saba'in cikin ɗari duka zaman karan zubaki amma zo an ware sojoji daban farar hula daban wanda ba haka musulunci yake ba ka'ida duk wani wato musulmi soja ne matukar shekarunsa sun kai kuma yana da lafiya ba shi da wata matsala saboda idan ka ce ka zama farar hula to shi kenan sai a zo a yi maka yankan rago kuma abin da ke faruwa ke saboda 'yan ta'adda sun san mafi yawan musulmi kara zuba suke wani ma yana da kudin da ya haura miliyan daya amma ba shi da gora ko sanda ta naira ɗari a gidansa ballantana takobi ko mashi ko tsitaka ko barandami ko haka dai haka dai za ga da yawa ana zaune kara zube babu idan dan ta'adda ya shigo gida to allah ya ma akwai muciyar uwar gida a kusa ko ta barya amma ba haka ba sai ga babu komai na shiri ko na ɗamara ko na kare kai wanda wannan saba umarnin allah ubangiji ya yi umarni wa iddu wajibi ne wal amru yaqtadil wujub musuluncin da ya ba da umarnin zaman lafiya da haramta ta'addanci kuma shi ne ya yi umarni lalle a zama cikin shirin ko ta kwana da kuma haramta sakarci da lalaci da susanci da shashanci idan mugu ya san cewa a farke kake kana da shirin da ya fi nasa zai gigin auka maka amma idan ya san kai ɗin taɓo-laɓo ne su su su lusari dotso ana hawanka ta sauƙi sako tumaki ballo jaki ga sun ruguwa ba ka bawo ba ka da shirin komai shikenan don haka arna duk sanda suka yi yunkuri sai su yi ɓaddaba musu yi shiga burtu su shigo har cikin gidajen musulmi su yayyanka su saboda musulmi kara zuba suke zaune al'umma ba ta taɓa zaman kara zuba tun da allah ya duniya walau zamanin annabawa ko bayansu za ka ga al'umma tana da shirin yaƙi kowa yana da shiri gwargwado irin nasa ko da dai akwai waɗanda aka ware a matsayin fardu kifa'i waɗanda su ake musu tirenin da horo na musamman wanda a zamanance suka zama sojoji ko 'yan sanda ko kuwa mobile ko kuma dukkanin wata runduna ta tsaida doka da oda to amma a asalin addini wajibi ne musulmi ya zama cikin shiri shirin nan kuma kalabi ne akwai al-istidad ar-ruhi akwai al-istidad al-maddi akwai shiri da kuma ɗamara irin ta zuciya da yi wa garam yi wa zuciya garan bawul da sabunta imaninta domin idan zuciya bata samu horo ba haushin karima ma sai tarwatsa gungun mutane su zura guje amma idan zuciya ta horu ta samu dakewa da tarbiyya za ga ba karamin abu ba ne zai sa mai ita ya juya ya zura guji shi sa za Allah sallallahu alaihi wasallam farko sai ya fara wa sahabbai training irin na imani na zuciya shekara wajen goma sha biyar ba maganar yaƙi ba maganar farmaki ba maganar makami magana ce ta wato a tasfiya wa tarbiya yi wa sahabbai garan bawul a ɗabi'unsu da imaninsu da zukatansu da dakewarsu da juriyarsu ta yadda ko da ƙalubale ya zo sai riga sun samu tirenin kamar yadda ba a tura soja fagen daga sai an masa horo na shekara da shekaru an koya masa gudu an koya masa kau da bara an koya masa kareti an koya masa mahangurba an koya masa kafar kano tun ma kanan tana hada cas kafin <laughs> irin kafar kano din nan in ji yan birni ta yadda ko ba makami kafin ka lallasa soja za ka ci kwakwa lokacin da ake abin nan din mai tatsina tsina 1981 wani a soja ya ɗana ya yi kukin ashe abin nan amination ɗin sun kare bai sani ba bullet ɗin ya ƙare ga wani ɗan tatsina ya zare takwabi ya yi kansa so kuma mutane wato da suka ga ya yi kukin ya yi kukin babu suka ɗora hannu a ka shikenan an gama da soja da soja ya gurfa ne ya duka ya cake gwiwarsa ɗaya a tsaye sai ya riƙe bindigar haka ɗan tatsinan ne yana tahowa gaba gaba gaba in ya san wata bai san wata ba ya ɗaga takobi zai fille kan soja sai kare takwabin da ainihin ƙarfen bindigar don haka ya sari ƙarfen bindiga shi kuma sai ya masa kutufo a ciki da but ɗin soja dandan ne kai shi ƙasa <laughs> sannan bi shi ya tattaki sai ya bar wa sauran gayu su kuma suka karasa kafiri to ka ga da ba shi da tirenin kaga da ya zama nama saboda haka kowa ka banza ya kamata ka rika motsa jiki akwai wani wai shi rukana ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwanin kokawa ne ya shahara ya ɗaga maza ya nuna wa sama ya liƙa su da ƙasa kamar yadda gwanayen kokawa suke da 'yan dambe to shi da ya zo yana so ya musulunta ya ce shi ya ji duk sauran siffofi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne mai amana ne kaza kaza ya ji amma in ana so ya musulunta shi gwanin kokawa ne manzan Allah ya fito su yi kokawa su buga in ya ka da shi ya yadda shi manzo Allah eh, eh. <laughs> sahabbai suka je abin bambara ku annabi ya ce ku kyale shi annabi ya tashi kata kata kata kata annabi ya daga shi sama ya liƙa shi da ƙasa <laughs> eh. <laughs> eh saboda haka ka san ɗan kokawa da musun tsiya waɗannan bai ya nuna bai shirya ba a sake karo na biyu aka sake karo na biyu annabi ya sake wato wurwura shi ya sake maka shi da ƙasa ya ce to ya ji a yi na uku raba gaddama aka sake yin na uku annabi ya sake narka shi da ƙasa ce a shaɗu Allah ilaha illa to yanzu kai idan shago ya zo wajen limamin unguwarku <laughs> ya ce a fito a raba gaddama Eh. <laughs> yaya kaga da in liman ya sha ƙasa to harka ta baci. to haka musulunci yana buƙatar shiri da tattali da tanadi na imani da ruhi tukunna sannan na gangar jiki ita kanta sannan kuma wato dangin makaman da doka ta yadda mutum ya mallaka ya kamata ya zama aƙalla wato ya iya wani abu na yaƙi ko na sarrafa makami ko da na dauri ne na gargajiya amma ka zauna ta ɓolaɓo tubus-tubus wata mace da ake gaya min ita ma jaruma baiwar Allah ɓarawa ya shigo gidansu ita tana ɗaki tare da yara miji yana tira kasa kawai ɓarawo ko dama ya san inda mijin yake ne wuf sai ya zo ya shige inda miji yake suka fara katakata miji ya kama iko da matan nan ta ji lallai sun yi mugun bako sai ta yi kunzugu ta ɗauko ta ɓarya sai ta samu bakin ƙofar ɗakin sai ta laɓe kata kata kata kata can ɓarawan nan yi abin da zai yi ya fito a guje yana fitowa da ta kwance-kwance ta rada masa taɓarya kawai ta ɓarar da shi ko shura bai ba <laughs> eh? eh ta cika jaruma to kai kuma mijin fa eh ya zama ta laɓo ba haka ko su ma matan suna buƙatar motsa jiki wani lokaci da kuma yadda laraba suke da turawa wani lokacin ku yi tattaki ku fita ku zagaye gari ko ku je fili irin na kuwa ku zagaya kamar sau biyar kuna fofoti shi Allah ya halicci ɗan adam don yi motsi don yi aiki idan mutum ya zama baya aiki to shi kenan sai shaidan ya sarrafa shi yadda yake so don haka dai a nan Allah ya ce ya ayyuhal amanu khudhu hidrakum min Kum, ay ihtarizu minhu wa tayaqqadhu lahu ya ku masu imani lalle ku shiga taitayin game da makiyanku kuma ku zama cikin shirin ko ta kwana ku zama a farke kuma lokacin da za a fita yaƙi famfiru jami'an ai famfiru thubatin ko dai ku fita gungu gungu tawaga tawaga unit unit kamar yadda aka sani duk yaƙin da manzan Allah bai fita ba ana kiransa sariya wanda kuma ya fita a matsayin kwamanda ana kiransa mai gazuwa to manzala wani lokacin yakan tura sariya haka gungun sahabbai mutum ashirin mutum talatin galibi wanda kuma zai fita gaba daya to shi ne kwamanda general yakan nada mataimaka a 2ic 1 2ic 2 hamilun raya da hamilun riwa da wanda yake alal maimanati ko alal maisara to wani lokacin kuma ko da an fitar da yawa to baya daga cikin hikimar yaƙi gaba ɗaya a danna a fantsama lokaci guda kwamanda sai kasa sojojinsa unit unit platoon platoon ko da sun kai bataliya soja dubu bai kamata gaba ɗaya a zuba su a fagen daga lokaci ɗaya ba sai a mai da su platin platin ko unit unit ko section section ya zama kowane section akwai sectional commander da za a sa a tura su su tada kura idan sun kai raraka sai a sake tura wasu abinda khalid ibn al-walid yake nan a yakin mota sahabbai dududu mutum dubu uku ne da yanka amma rumawa sun kai mutum dubu ɗari biyu da hamsin idan ka duba ratio din ya wuce hankali a ka'idar musulunci idan abokan gaba ba su wuce double ninki biyu na musulmi ba to haramun ne musulmi su gudu saboda kowane musulmi ɗaya yana yaƙi da mutum biyu to amma mutum dubu ɗari biyu da hamsin ba su su mutum dubu uku sau nawa suka ninka su dubu ɗari biyu da hamsin dubai dubai dubu uku eh yawa sittin da wani abu ne zuwa saba'in kowane mutum da to don allah wani irin karfi ne wannan to da khalid ya ga haka bayan kwamandojin da manzan allah ya naɗo jaishul umara ja'afar ibn abi talib ya yi shahada zaid ibn haritha ya yi shahada abdullahi ibn rawaha ya yi shahada daga nan aka zaɓi khalid ibn al-walid al-makhzumi su suna can sham ana gwabzawa annabi yana madina da sahabbai mala'ika jibril ya yaye hijabi manzan allah yana gani ane masa bidiyo ɗan abin da yake gudana ya shi kuma yana biyo sahabbai labari yace yanzu tutar yaƙi ta koma hannun saifullahil al zararren takwabin Allah Khalid ibn al-Walid an ce Khalid ya yi yaƙi ɗaiɗaiɗai fiye da sau saba'in amma a ƙarshe akan gadonsa ya rasu yana kuka yana alhini yana takaici yana lana mat'ayunul jubana kada Allah ya kwantar da hankalin matsorata a yaƙi ɗaya sai da ya karya takwabi wajen guda tara ya ce duk yakin da ya gashi zai mutu a kan gada kamar yadda jaki yake mutuwa a turkiyansa ko a barga malamai suka ce me yasa khalid allah ya ki yadda khalid ya mutu a fagen daga duk da wannan yakin nasa tun da manzan allah ya naɗa khalid a matsayin commander general har ya bar duniya duk da kurakuran da khalid ya yi dan akwai sanda khalid ya je ya kashe waɗansu duk da sun musulunta musamman shi da ammar suka yi ta takaddama mutum ya zo ya musulunta wajen ammar ibn yasir khalid yana zuwa ya ce karya ne ya kashe shi sannan waɗansu na ji an yi alkawari da su suma, ma har manzan allah ya zo saboda girman abin da khalid ya yi ya zo a kan mumbari yana allah ka zama shaida babu hannuna a cikin taɓargazar da khalid ya yi amma duk da haka manzan Allah bai cire shi daga kwamanda general ba na abubakar ma da ya zo shi ma ya tabbatar da khalid a matsayin kwamanda general to shi ko na umar dama yana kula da khalid yana zama khalifa ta khalid ya fara ya cire shi yana da wannan eh, musanna da abdurrahman da kuma sa'ad ibn abi waqqas musamman lokacin yakin qadisiyya to ala kulli hal kaga didda abin nan din khalid amma allah bai ga damar ya mutu a fagen daga ba sai malamai suka ce hikimar da ta sa allah ya kiyarda a kashe khalid a fagen daga saboda manzan allah ya nada masa suna saifullahi takwabin allah idan ko Allah ya bari aka kashe Khalid to an karya takwabin Allah a fagen daga mutane sun karya takwabin Allah don haka Allah ya ƙi yadda a karya takwabinsa wanda yana sun hikimomi wallahu alam to in za a yi yaƙi wannan famfiru subatin wato a tafi yattawaga yattawaga haka ta mutum dozin ɗaya yanzu idan kana da soja ɗari in ka raba mutanen dozin dozin dozin za ka samu runduna nawa to kaga mutum tara za su iya yamutsa gari a sociology kamar da Allah gaya mana cikin wato labarin kissar mutanen annabi lo wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihu mutum tara ne gaba ɗaya suka hargitsa kamar shekarun baya wani gungu na waɗansu barayi masu yin fashi bayan magarba yawan sun yi a wannan unguwar gobe sai ka ji su a can jibi duk suka hargitsa garin nan ana ɗarɗarɗar to duk da tumbatsar garin nan idan mutanen da ba su wuce dozin ɗaya ba za su hargitsa garin su ya musa ina kuma rinduna misali ta mutum goma sha biyu wajen sau takwas to wannan da ya danganta da dabarun yaƙi kuma ya danganta da irin shirin abokan gaba labarin da ya kamata a samu domin a ƙa'idar yaƙi ko operation kafin ka tura mayaka na fili na zahiri wato waɗanda suke operations department sai ka tura waɗanda suke surveillance masu aikin ɓoye fararen hula sun je sun yi aiki sun ɗebo sirri na abokan gaba haka a yakin ahzab yakin ganuwa da cincirin dan arna suka yi wa madina tsinki manzala sallallahu alaihi wasallam bayan an haƙa rami an kewaye madina an yi wajen sati guda a eh, sati biyu aina cirko-cirko da za a yi ta ta ƙare cikin dare sai manzo Allah ce waye zai je ya jiyo mana ko ya mana leƙen asiri a cikin abokan gaba kar mu manta a yanayin da ko fitsari fa da kiraɗansu suke iya fita su je su yi fitsari musamman munafukai yaquluna inna na aura wama hiya bi'auratin in yuridun in yuriduna illa firara hatta Allah da kansa wato sai da shida cewa wa balagatil qulubul hanajira sai da zukata wato suka dawo makogaro sannan aka girgiza muminai girgiza wa zulzilu zilzalan shadida to a haka Allah ce waye sai je mana leƙen asiri cikin abokan gaba waye zai tara ara da daka wani ne tara ara da daka ya je yi leƙen su cikin sahabbai har manzan Allah ya bashi wani title wanda duk sahabbai ba su da wannan title ne huzaifatu bin al shi ne sahibu sirri rasulillah confidential secretary na manzan Allah ke sanadiyar wannan balar da ya yi ya je ya shiga cikin arna kuma ya zo daidai goshin asba kwamandan arna abu sufiyan kafin ya musulunta ya ce kowa ya saurare ni da kyau kuma kowa ya tabbatar da waye a gefensa ina son gaya muku wata magana muhimmiya da ya ji sai ya yi dabara sai ya riƙe hannun na kusa da shi ya riƙo hannun wannan ya riƙe hannun wannan ya ce mananta waye kai kafin ya gaya masa wani wani sai ji kai kuma waye kai kafin su tambaye shi kuma abu sufiyan ya kama nasa bayani ke shi dai Allah ya gaji da wannan masifa don haka shi zai tafi to kaga wannan aiki ne na leƙen asiri amma yanzu da yake duniya ta ci gaba galibi ba sai an tura mutum ya je yi leƙen asiri ba ta hanyar wato na'urori na zamani tauraron dan adam satellite ta hanyar wato wayar salulan nan jarababbiya masifafiya wallahi ta hanyar ta gaba ɗaya za a tatsi sirrinka kaf musamman idan kana gigin barin google map a kunne kana barin data a kunne duk motsinka da kai kawo ɗinka da inda ka shiga da makwancinka duka ana rikodin ɗinsa a satellite kuma idan an so a watso maka bayanan ka ne maza a watso maka su yau karfe kaza ka je waje kaza karfe kaza ka je waje kaza duk wayar ka ta yi rikodin dama sakonni da kake aika suna nan a rumbun tanadar bayanai da ke sararin samaniya wato general saba duk abin da kake aikawa shi yasa an ka duba wayar duk chatin din da kai da post din da kai suna nan a ajiye a adana a wayar da tarihi da lokaci dan adam yayi wannan ballanta na ubangijin dan adam yawma idhin tuhaddithu akhbaraha inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu kuma da wannan na'urar in ana so a targetin din mutum ita ke zuwa a liƙa a jikin motarsa ko a liƙa a gidansa ko a liƙa a ofis ɗinsa ta yadda za a iya calculation da satellite a cillo mizail kai tsaye kuma ba zai kuskure ba sai an yi lissafin tazarar da target ɗin da wajen ina jin bara waccan a yamen din nan an taru ana jawabai da bayanai ashe an yi targetin ɗin wani mutum a wajen ya fara bayani kenan kawai sai ga mizail ya zo ya tarwatsa wajen gaba daya kamar dattijan nan na na falastinawa allah ji kansa wannan wane ne yasin ba yasir arafat ba shi ainihin wanda yake kwakwalwar hamas din wani gurgu-gurgu wannan yasin dai akwai yasin a sunansa akwai kuma wannan khalid mash'al su bi ne dai wannan ariel sharon ya musu wannan ta'addanci suna tafiya mizal ya zo ya da gargaza motarsu saboda an liƙa wannan na'urar da take jikin smartphone duk inda kake kai kawo ana iya tracing ɗinka ga ina kake kamar abin nan wayar salula irin ta wannan suraya duk inda kake kai tsaye cikin sauƙi za a gano ka shi yasa wanda suka san sirrinta in ba a sa so a yi tracking ɗinsu in sun zo sun kashe sai ka da batir ka zare sim to shi ne ba za a iya gano inda kake amma na lokacin har sim din ma akwai sophisticated tracker da za ta iya tracking din hatta sim card ina yake wallahi akwai wani da yake ban labari ko ko ko ko wata ɗaya bai ba sun tafi lagos barayi suka tare su yan kidnapping cikin dare shi da ya razana da ya fito ya dinga gudu cikin jeji ya dinga gudu bai ankara ba sai da ya ji shi ya yi sufa ya yi adungura a cikin wata rijiya yana danna ya karya a cinya to shi ne ya ɗauko wayarsa ya buga wani ɗan uwansa ya ce shi fa gashi gashi gashi yanzu gashi a cikin wata duniya ta ubangiji a karye wannan ɗan uwan nasa ya je ya rifotin daga kamfanin wannan wayar a lagos aka to da tracker ana tafiya ana tracking din ina ina yake har wayar tasa ta mutu babu caji ta mutu murus amma saboda masifa tracker bata ta daina tracking din sim card din ba duk da wayar ta mutu suna zuwa daidai inda sai ta rijiyar take sai ta yi ta alert dama haka take ta ta alert tana wato ishara cewa an zo location din inda waya take suka yi suka yi su buga masa waya babu ko da yake kafin wayar ta mutu sun iya buga masa cewa to a daman hanya kake rijiyar ko a hagun din hanya ya ce wala ni ban sani ba ni da na zura guje cikin dare ina na san dama na yi ko hagu to da aka zo suka yi ta kokarin kiransa ta mutu wayar amma dai traka din tana ta alat suka yi dama suka yi ta bincike ba su gano ba suka dawo suka yi ɗaya ɓangaren allah ya kai su bakin rijiya aka fito da su wajen kwana uku a cikin rijiya gashi a kari yi eh. sai cin kwakwa a kuwa to in mutum zai iya wannan ina kuma ubangijin mutane shi ne wato inda za ka gane sakarci da shashancin yan shi'a cewa wai ilimin Allah ilimi ne jumlatan la tafsila wai Allah dai ya san halittarsa a dunkule amma a ku filla-filla wai bai sani ba shi yasa suke da aqidatul bada'a aqidar da Allah ya hukunta kaza to in kaza din yi masa ba zata wai sai ya canza ra'ayi kwarai kuwa saboda mai kuka zo da wannan ai da Allah ya ce ya yarda da sahabbai radiyallahu anhu wa radu to ai da alama Allah bai san cewa wai daga baya za su zama mutanen banza su canza ba wal iyazu billah shi yasa kana neman bakar aƙida ba ma gujiya wallahi tallahi babu kamar shi shi'a addini ne mai zaman kansa ba ruwan musulunci da shiya kowace kungiya tana da ɗan dama-dama amma ban da shiya su kansu sun tabbatar da cewa kamar da babban malamin su ni'matullahi al-jazairi yake cewa lam nattafiq ma'a sunna la fi ilahin wala fi kitab wala fi rasul wala fi wasi yace ba mu taba hada layi da ahlus sunna musulmi ba ubangijinsu daban namu daban annabinsu daban namu daban ƙur'aninsu daban namu daban wasiyinsu daban namu daban haka wani bakin ɗan shi'a wani shi tijjani samawi mazaunin london ya yi wani littafi da ya shahara a hannun 'yan boko marasa aƙida a ƙasar nan sun mahtadait then i was guided da yana kirista sai musulunta ya zama halin sunna daga nan kuma <laughs> sai ya rikide zama dan shi'a shine ya rubuta littafi then i was guided to shine yake cewa ubangijin da ya bari aka yi wa na ali kwacen mulki aka danne wa fatima gadanta aka yi kaza aka yi kaza ce mu wannan ubangijin ba ruwanmu da shi waliyar billah don ka san bakar aƙidar shiya, kuma dai mutanen da za su zagi matar annabi su ce mata karuwa ko ko su ce alkur'ani an jirkita shi ko ko ku kuna can kuna da wafi a ka'aba su ko suna zanga-zanga ko kuna sallah masallacin manzan allah su suna safa da marwa a makabarta wajen ai ka san wato aƙidar ta yi muni allah shirya bayansa saboda haka dai wato waɗannan abubuwa suna nan dankan wanda baya karatu kuma baya tare da masu karatu dandanan guguwa sai ta kwashe shi ta maka shi ta kai shi ta baro allah tsare haka kuma idan yaƙi ya rincaɓe to allah ya ce in firu jami'a ko fita gaba ɗaya kwai da kwarkwata to shi khalid da ya ga yaƙin ya rincaɓe adadin kafirai ya ribanya na musulmi da daddare lokacin da ƙorar yaƙi ta ɗallafa kafin gari ya waye a ci gaba da kwafsawa gaba ɗaya sai wa rundunar garan bawul ya maida na dama suka koma hagu na hagu suka koma dama na gaba suka koma baya na baya suka koma gaba sannan ya karkasa wasu mutum saba'in saba'in hamsin hamsin ya tura su wajen gari ya ce in an samu intabal kaza kaza ku danno kuna kabbara ku tawo kamar wato ƙarin rindina ce take ƙara dannowa ana yin haka da ruma suka gani ai da suka dafe kiya suka jura guje suka ce kai waɗannan waɗannan irin mayun mutane ne mu wuni muna yaƙi sannan gashi nan ya atihimul madadu tiba'an gashi nan wato rindina tana daɗa danno musu suna juya suka gudu shi kuma khalid sai ya silale da musulmi ya dawo gida to haka don haka shi yaƙi da sarrafa yaƙi ilimi ne mai zaman kansa akwai yaƙin sari kanoki irin na gorilla akwai kuma yaƙi na gaba da gaba wanda galibi a yau yaƙin sari kanoki ake saboda tsoro matan da allah ya musu shaida tsoro cewa na kun jami'an ba za su iya yaƙar ku gaba da gaba ba illa fi quran muhassanatin aw min wara'i sai dai a cikin wato alƙaryar da ke kewaye da ganuwa ko ko a bayan garu su laɓe amma gaba da gaba ba za su yaƙi musulunci ba to amma yanzu ka gare shi yana neman juya da muje saboda musulmi sun zauna kara zube babu tattali babu tanadi walau a zaman gida ko a yanayin yaƙi yanzu kaga a wannan yanayin da al'umma take ciki ya kamata kowace unguwa kowane gari a ce suna da tsari na tsaro da kuma zama cikin kota kwana ko? amma ina Allah sauwaka musamman abin da aka yi wa bayan Allah a fitinar boko haram hasbunallahu wa ni'mal wakil a zo a tara mutane saboda yadda musulmi suka lalace a tara mutane kamar kaji ka annama yusaquna ilal moti wa hum yanzurun a zo a haƙa rami wawa keke a sa musulmi ya taso da kansa ba ya zo ya kwanta a bakin rami a yanka shi a yi kutubal da gawarsa a tunkuda ta cikin rami wani ma ya taso a yanka shi a tunkuda shi me yasa waɗannan musulmin da ke zaune ba za su yi kukan kura su yi kabbara idan ya so a yi kare jini biri jini ba saboda zuciya ta mutu babu shirin yaƙi babu tattali ba tanadi ta kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa dama yushaku an tatada al'umamu alaikum kama tatada al'akalatu ala qas'atiha saurakir cincirin dan al'umma na duniya zai yi ca akan musulmi yadda ka san karti majiya yunwa suke yin ca akan akwashi yanzu leburori dozin daya suka wuni suna da kankare da siminti kamar yanzu la'asar sakaliya sai ka kawo musu daro na kabaki yaya minti nawa za a gama da shi to haka za yi musulmi ca in ji manzan Allah kama ta da al'akalatu ala qas'ati sai sabai suka ce saboda ba mu da yawa ko ya manzan Allah ce bal an antum kasir kuna da yawa lakin na kun gusa sai dai duk yawan naku tarkace ne yadda ka san ka gusa isail kamar tarkace idan an yi mamakon ruwan sama na farko-farkon damana me ke faruwa zai kwaso tarkace Shi eh, shine tarkacen ayi. su sakaina su totuwar takalmi su ledar fiye wata ka gansu suna ta bouncing a saman ruwa to banzan Allah ya musalta musulmi da wannan tarkacin haka za su zama me yasa ya manzan Allah ya ce saboda abubuwa biyu sun muku katutu a zuciya hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da kin san duniya da kin mutuwa ya ce kuma wallah Allah ba zai yaye muku ba sai kun gyara kun dawo kuma wani sirri na rayuwa sai na Bakar yake cewa bi qadar isti'dadika lil maut tuhabu bulakal hayat gwargwadon yadda kake shirya wa mutuwa kake kintsa mata gwargwadon yadda Allah zai baka rayuwa kuma yan yanfa'ukum al firar in farartum min al-maut aw al-qatl gudun mutuwa ko gudun kisa a fagen daga ba zai hana ka mutu ba تعددت الأسباب والموت واحد ومن لم يمت بالسيف مات بغيره hanyoyin mutuwa ne suka sha bamban wanda bai mutu a fagen daga ba ya mutu wato in ya je sha kunin tsamiya wallahi tallahi wani ba Allah da ake gaya min kwanan nan ya kai azumi ya samu ruwan sanyi ya sa kankara ya yi masa shan kaca fam daga nan gaba daya wato ya rikice ya mutsi aka yi asibiti da shi washe gari sai gawarsa kaga yunwa bata kashe mutum ba amma ruwan sanyi ya kashe shi to haka inna ajal Allah idza ja tattali da shiri da tanadi baya hana baya sawa a mutu rashin tattali da noke-noke to kuma shi shi mugu in ya zo gwargwadon yadda ya ganka a shirye me yasa ga soja ya fi kowa tsoron bindiga ha yawa saboda ya san sharrinta maganinta kawai ko ka zura guje ko kai flat ka kwanta dama da kaji harbin bindiga in baka da bindiga to kwanta flat daga nan in ka iya crawling lokacin da muke kadid a rumfa college mun janguza ko bukabu barracks ana koya mana crawling tafiya da tafiya irin ta ta maciji ko ta kada yawwa to in ka kwanta in ko ka ce za ka miƙe tsayin za ka zama gawa saboda shi harsashi sharransa yana da yawa gara bom da harsashi saboda bom iya faramita ɗin da zai iya abin nan iyanin kurungus ya gama ta'addinsa amma bullet nawa bullet ya kashe lokacin rikicin mai tatsi ne mace tana cikin gida bullet zai huda ya je ya sami mutum a ɗaki to wannan dai duka allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani akan muhimmancin tanadi mun ɗan ja numfashi akan wannan aya saboda la'akari da yanayin da al'ummar musulmi take ciki ba a ce ka karya doka ko kai ta'addanci ba amma ba daidai ba ne ka zauna salin alin farar hula karabuti ba ka motsa jiki ba ka tattali ba ka tanadi idan an zo watakila ba abin da za a samu a gidanka sai wukar matarka ta yanka albasa wukar ma watakila dunduru su ce to kaga wanda zai zo da takobi ko ya zo da kokara ko ya zo da sanda ko jan taɗi ko ballantana bindiga da haka za ka iya fuskantarsa وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليّ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه موده ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وإن منكم لمن ليبطئن كما تبس ينكو laman la yubatti anna wallahi akwai wato yan jan kafa masu nawa masu nokewa a lokacin da duk aka ce kule za a fita jihadi sun dinga nuku-nuku da laƙai-laƙai da noke-noke da ɓoye-ɓoye da uzuri kala-kala shine ne la yubatti anna anil qitali kamar abdullahi bin ubay bin salul da mutanensa su ɗari uku da toliyan nan munafiki baya zuwa jihadi baya fita tattaki wajen daga kalmar Allah subhanahu wataala idan musulmi sun fita zuwa jihadin Allah ya ba su nasara fa in asabatkum ko kuma Allah ya jarrabe su fa in asabatkum musibatun idan aka je fagen daga Allah ya jarrabu musulmi da wata musiba to shi da yake gida bai fito ba sai ya rika ganin ya yi wayo qala kada an Amallahu alayya ce wallahi Allah Allah ya rufa mun asiri Allah ya mun ni'ima ban fita ba Izlam lam akun ma'ahum shahida Allah bai sa na je tare da su ba ni ma da yanzu shikenan ko kaji tunani irin na munafiki munafiki yana da wayo amma ba shi da hankali shine Allah ya musu martani cewa qul fadra'u an anfusikum al-maut to ku tunkuɗe mutuwar in dai fita yaƙi ne ke sa a mutu to ku tunkuɗe wa kanku mutuwar kada ku mutu gaba ɗaya ku ta zama a gidan amma wala in asabakum fadlun min Allah idan kuma dawa tai nama musulmi suka samo nasara a fagen daga suka samo wata falala daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar cin nasara a kan abokan gaba da samun ganima shi da ya noke ya ƙi fita kuma sai ka ji yana kwarmato yana wato jinini yana surutu yana gunaguni la na cikin nadama yana cewa ka allamta kun kuma wa huma wadda,' wai an je an samo ganima an ƙi a raba da su kamar ba tare ake da juna ba <laughs> hey. kamar dai ba wata ƙauna ko soyayya ko sanayya tsakani ka kun takun kun wa bainahu mawadda ai ka kun takun ku wa bainahu sadaqatun wa hadha raji' ila qawlihi qad an'ama Allahu alayya i'tirad bihi bain al-qawli wal maqul to haka zaka ji munafiki sanda kuke cin kwakwa sanda kuke wahala sanda kuke dauki ba dadi da kai kawo sanda kuke ɗanɗanawa kuke gini kuke shan wahala yana can gefe yana surutu Watakila ma ya nemi ku zambo da yankan ƙauna amma lokacin da Allah ya ɗaga ku ya ba ku nasara ya kafa ku kuma sai ya zo yana cewa ai su ne a sabi an manta da su menene an ci moriyar ganga an da kore su ne kaza su ne kaza kuma ƙarya yake a zuciyarsa an shiga bai so Allah ya ba ku nasara ba bai so Allah ya kai ku wannan matsayin ba wataƙila ma da shi ake ƙoƙarin shatile ku to haka ɗabi'ar munafiki take a kowane yanayi shi la ilaha ula'i wa la ilaha ula shi bai zama arne sak ba shi kuma bai zama musulmi dodar ba idan an zo ana magana za a ga wato ya fi karkata zuwa ga arna shigarsa da maganarsa za ka ga ya fi damuwa da arna sun fi burge shi nawa ne za ka ji suna yaban iran suna kuzuzu ta al'amarin kasar iran suna kushe saudi arabia suna aibata saudiya suna munanta shugabannin saudiya duk wanda ka ji yana wannan wallahi akwai alamar ko dai kintinkirin jahili ne ko ko akwai munafurci zuciyarsa ba a ce shugabannin saudiya ba sa kurakurai ba amma dai duk wanda ya san musulunci ya san cewa wato hanyar jirgi daban ta mota daban ko kun san a duniya kaf a yanzu bayan isra'ila ba inda ake da yawan coci-coci na kirista da na yahudawa kamar a tehran babban birnin iran amma babu masallacin ahalus sunna na juma'a ko ɗaya a cikin tehran sai dai musulmi su je su faki a ofishin jakadancin saudiya ko na pakistan su yi sallar juma'a to amma saudiya bayan wanda ta giggina a ƙasar ta ma ta fito duniya yanzu tan tan tan na kayan abinci da saudiya take aikowa zuwa barno da adamawa da yobe wajen gudun hijira saboda tsabar zalunci na mutanenmu abin da ake aikowa na tallafa wa 'yan gudun hijira su kuma waɗansu azzalumai cikin jami'an tsaro da jami'an gwamnati sai su yi wata kalma suna ko kuwa saboda tsabar ta'addanci wallahi da akwai inda Allah zai kifar a duniya da ya kifar da Najeriya mutane an kashe iyayensu an kashe mazajensu sun rasa komai nasu yanzu suna Allah ba baku mu samu an tattara su a sansani kawai waɗansu miyagu saboda sun samu dama su jami'an tsaro ne ko jami'an gwamnati sai su tattare abin da aka aiko musu na gudunmawa idan kina so a baki har ma wani kirari ake sex fo a baki abin gudunmawa a yi zina da ki in kina so in kina da kuɗi kuma ki bayar wace irin al'umma ce wannan to saudiya da ta aiko da gudunmuwar kayan abinci a karan farko musamman tan-tan dubunnai na irin haɗaɗɗen dabinan nan lubiya wanda an kaci sai dai ka kora ruwa kuro kai ta gyatsa da aka baiwa hukumar agajin gaggawa ta najeriya wata basakwaciya ce ko bazan fariya tana ta kawai sai ta je ta dinga raba dabinan ga sarakunan gargajiyar garinsu da surukanta da manyan mutane sauran kuma ka sayar ambasadan saudiya ya shiga har cikin kasuwa inda yake sai da dabinan ya ba da kuɗi ya saya daga nan ya tura rahoto zuwa ƙasar saudiya ba su yanke taimakon ba amma sai suka taso da jami'ai na ƙungiyoyi da suke da su da ainihin 'yan scout da gasu nan burjik suka rako kayan agajin da kansu suka je har maiduguri suka sauke suka dinga rabawa da kansu to haka dai muke Allah ya fi mana ai eh, Allah ya ba mu ikon gyarawa to shi munafiki ba ka ganinsa a fagen daga idan dawa ba ta yi kyau ba sai je ta murna ya ce kai wallahi Allah Allah rufa mu asiri wallahi tallahi ina ai gara da ban huta ba kaga suwa ne suwa ne sun je sun kai kansu mahalaka a banza ko haka kamar da Allah ya faɗa cikin suratu al-imran amma idan dawa ta yi kyau sai ka ji ya zo yana ta gunaguni da gurnani kamar dai ba su san mutane ba sun je sun samo ganima sun zo suna yi mutane rowa ita kuma ka'idar ganima sai wanda ya je fagen daga ake rabawa tare da shi to sai ka ji yana cizon yatsa yana ya laitani kuntu ma'ahum ya kai cona ina ma dai ni ma na fita tare da su fa fuza fawzan azima wallahi da na rabo ta rabo mai girma kudu hazzan wafiran min ganima nima da na samu gwagwabar rabo na ganima da mun kwashi ganima ko amma san da ake artagu ake gwagwarmaya ta tabbatar da gaskiya ba ruwansa ya noki to haka Allah kiyaye to ina jin dai lokacin da mu yi kun sami matsaya abin da muka yi daidai Allah shi ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana Allahu ta'ala alawa